Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Lafiyar Muhammadu a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Lokon da nake a wurin Allah nan a duniya, a can lahira, Allah samun ga annabi. Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Mun tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa Allah ya yi wa dukiya ga maka je ya gano manzo ga ma je da nan birnin mando mu dai tsaya ga annabi Muhammadu. zuciya guda a wuri nasa annabi muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu ga muhammadu lokun da nake a wurin allah lokun da muke a wurin allah allah samu ga annabi muhammadu na ya ga annabi muhammadu san rahama ta sa annabi san rahama ta san annabi Muhammadu. Za a gaya ga annabi Muhammadu. Daga can birnin kafin nan ko na zo zazzau na hunta nan sai Kaduna shata ya sauka kwanta gura nan ma na sauka kwanta gura nan ma na sauka sai ilori shata ya sauka shata mu mamman ya sauka kaji mun wato bene balu mun zo ikon mun koma mu ta yaba manzo Allah samu ga annabi Muhammadu da tsaya ga annabi Muhammadu ya Allah samu ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu wa tsaya ga annabi Muhammadu ya dau babban bango mamman ka tsaya ga annabi Muhammadu na amma fa in a zuci akwai kyawu ala samu ga annabi Muhammadu. Na ɗaya ga annabi Muhammadu. Kalima harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah samu ga annabi Muhammadu. Na ɗaya ga annabi Muhammadu. Yarda ku taimaka Muhammadu. Na gaya ga annabi Muhammadu. Babba yaro tsoho mata Allah samu ga annabi Muhammadu. Na